Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظ صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله masu sauraro kun kamo radio buh Hausa da ke karkashin Hausa TV daga nan Tehran Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mushtaba Adamu tare da ku a cikin wannan fotarwa ta ita ce zango na farko a wannan rana ta Litinin da fatan an tashi lafiya. To abubuwan za mu gabatar muku da dalla a cikin shirin namu sun kunshi labarin duniya da dumi su. Daga nan sai muryoyin masu sauraro sai a ji shirin nan na duniyar mu a yau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 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato sha ɗaya da minti ashirin zuwa sha ɗaya da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohas dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin ashirinmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da minti ashirin zuwa bakwai da minti ashirin agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 11870 za kuma ku iya sauraren shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. Tumadalla yanzu kuma sai a saurari labarin duniya da dumi su tare da Tahir Amin Raji. Ga labaran duniyan da farko ga kanansu. iran ta buƙaci kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya da yi allah wadai da laifukan halittaccen ƙasar isra'ila babban bankin najeriya cbn ya haramta cirar sabbin kuɗaɗe a cikin bankuna iran za ta fara aiwatar da shirin sararin samaniya na tsawon shekaru goma yanzu kuma ga cikakkun labaran jakadan kasar iran a majalisar ɗinkin duniya ya yi kakausar suka kan wulakanci da sabon ministan tsaron haramci kasar isra'ila ya yi a harabar masallacin al'aqsa da ke tsohon birnin kudus amir sa'id irabani ya shaida wa wani jami'in tsaro na majalisar ɗinkin duniya cewa muna kira ga kwamitin tsaro da ya yi allah wade da cin zarafi da laifukan da gwamnatin sahiyoniya take yi a yankunan falasɗinawa da ta mamaye da kuma tilastawa gwamnatin marabin doka da oda da ya kiyaye dokokin kasa da kasa gami da ƙudurorin majalisar ɗinkin duniya da suka dace an gudanar da taron majalisar ɗinkin duniya don tattauna kan al'amuran baya-bayanan ne a birnin kudus a makon da ya gabata irabani ya ce abin takaici ne da yadda gwamnatin sayoniya take keta hakkin bil'adama da ka'idojin jin kai na ƙasa da kasa a yankunan falasɗinawa da ta mamaye game da tsokana a tsare da kuma wulakanta wurare masu tsarki a kasar falasinu babban bankin najeriya cbn ya haramtawa bankuna baiwa kwastomominsu sabbin kudaden naira a cikin bankin binciken ya ce maimakon haka bankunan su tabbatar da cewa sun loda sabbin takardun kudaden a na'urorin atm don su wadatu a hannun 'yan najeriya kafin wa'adin 31 ga watan janairun shekara ta 2023 da tsoffin takardun kudaden za su daina aiki jaridar punch ta najeriya ta rawaito wata majiyar bankuna a najeriya na cewa cbn ya ba mu umarnin daina ba wa kwastomomi sabbin takardun kudade na naira 200 da naira 500 maimakon haka ya bukaci a loda kudaden a wadace a na'urorin atm don jama'a su cire su nan take ake bukatar aiwatar da wannan umarnin jaridar punch ta ce ta gano cewa babban bankin cbn ya ba da umarnin ne a ranar laraba tare da buƙatar a fara aiki da shi a nan take sai dai duk da haka wasu bankuna sun ki bin umarnin na babban bankin ƙasar sakamakon ƙarancin sabbin kudaden naira ballantana su loda su a na'urorin atm don amfanin jama'a a cewar majiyar dai karancin sabbin takardun naira ya tilasta a bankunan suna gwama sabbi da tsoffin kudaden naira dubu daya da kuma dubu biyar a cikin na'urori atm kafin lamarin ya daidaita dakarun sojojin najeriya daga rundunar operation haɗin kai wato ophk a takaice tare da haɗin gwiwa da da civilian cjtf sun kashe 'yan ta'adda boko haram a yankin mafa na jihar borno wata majiyar tsaro ta ce dakarun sun artabu da mayakan kungiyar ne a wani sumame inda suka kashe 'yan ta'adda tare da tarwatsa sabbin sansanonin kungiyoyin guda shida suka kwace manya-manyan bindigogi daga hannunsu majiyar ta ce sojojin sun halaka hudu daga cikin 'yan ta'addan sauran kuma suka tsere tare da raunuka a jikinsu ta ce dakarun sun kai farmaki ne bayan sun sami bayanan sirri kan mabuyar 'yan ta'addan a yankin karkut da kuma koshobe jaridar aminiya ta sami labarin cewa sojojin sun yi gama da mayakan ne a karkut da kuma ƙauyukan kezemari da kuma ladimbuta yammajiyoyin sun ce 'yan banga na ci gaba da lalata sauran sansanoni 'yan ta'addan da ke yankin masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran kevin mccarthy na jam'iyyar republican a amurka ya zama sabon kakakin majalisar wakilan kasar bayan da aka shafe tsawon kwanaki ana fafata wajen kada kuri'a tsakanin magoya bayansa da ko masu adawa da shi sai da aka gudanar da zaben neman shugaban kujerar majalisar wakilan kasar na amurka har goma sha biyar kafin kathy ya sami nasara da ƙuri'u 216 yayin da abokin hamayyarsa hakim jeffries ya samu ƙuri'u 212 a zagaye na ƙarshe na zaɓen da aka yi a daren juma'a da ta gabata da kyar ne dai 'yan jam'iyyar republican suka sami nasarar yin rinjaye a majalisar dokokin amurka bayan zaɓen tsakiyar wa'adi da aka gudanar a watan nuwamban da ya gabata inda kuma 'yan democrat suka karbe jagorancin majalisar dattawan kasar. kamfanin dillacin labaran ip na kasar iran ya nakalto shugaban hukumar sararin samaniya na ƙasar iran hassan salaroye yana faɗar cewa shirin sararin samaniya wanda hukumarsa za ta aiwatar da shi a cikin shekaru goma masu zuwa zai mai da ƙasar iran cibiyar fasaha da ayyukan sararin samaniya a yankin gabas ta tsakiya idan an kammala shi hassan ya kara da cewa dukkanin hukumomin da abin ya shafa a shirye suke su aiwatar da shirin banda haka labarin ya kara da cewa hukumar za ta aiwatar da shirin ne tare da amfani da masana da kuma ƙwararru a fasahar sarayin samaniya na cikin gida kafin haka dai shugaban ƙasar iran said ibrahim ra'isi ya bayyana cewa dole ne ƙasar iran ta mallaki tauraron ɗan adam na sadarwa don magance matsalolin da ƙasar take fuskanta da kamfanonin sadarwa na ƙasashen yamma wanda iran take amfani da tauraron su don yada shirye-shiryenta na tashoshin talabijin da kuma rediyoyi masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. Tuma da ma sauraro yanzu kuma ga shirin nan naku na muryoyin masu sauraro. muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Hassan barka ne ke muku barka da wannan lokaci. a cikin wani sabon shirin na muryoyin ku masu saurare shirin ne dai na radio hausa voh da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin muku tu a kwarya kama daga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro ne da dai sauransu malami na farko bismillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya'yan uwana 'yan najeriya mai magana ina muku sallama irin ta addinin musulunci mai magana abdulmumin muhammad daga jihar zamfara kusa lokal gamin magani ya'yan uwa uwana 'yan najeriya ina ƙara kira a gare ku ku diba girman allah da zatin allah kusan halin da muke ciki a bisa wannan kakar zaɓe da muke ciki kun ga 'yan siyasa gaba ɗaya kowa ya fito yana neman a zaɓe shi ya koma wurin da yake to don allah muna kira a gare ku da farko zan fara daga 'yan uwana matasa 'yan uwana matasa ku guji harka banga siyasa domin ɗan siyasa abin da ke ba ku kalilan ne 'yan kwanaki ne da zarar ya wuce ya kare amfani da ku lokacin da ya gama amfani da ku za ku gane kuskurakuran da kuka yi to da wannan muke kira a gare ku da ku tashi ku nemi sana'a yi idan kana da sana'a yi babu mai zuwa ya ja ka ya baka kwayo ko ya saka harkar banga siyasa sannan kuma wannan zaɓe da za mu yi ya kamata mu yi cancanta mu zaɓi shugabanni na gari akwai mutane da dama nagartattu a jam'iyyoyi da dama domin idan kuka dibi irin wannan hali da muke tsinci kan yanzu a najeriya na farko akwai matsalar tsaro sannan na biyu akwai matsalar tsadar rayuwa sannan na uku babu ayyuka na a zo a gani a cikin ƙasar mata najeriya shin a haka kuke so mu ci gaba da zaben shugabanninmu gurɓatattu domin su ci gaba da kashe ƙasarmu su hana motsawa domin su lalata wani rayuwa kamar yadda suka saba to ya kamata a wannan zaɓe da za mu yi ya kamata mu yi zaɓe na cancanta mu yi zaɓe na cancanta mu ubangiji muna roƙon Allah a ko da yaushe Allah gare mu da dabarar mu a wannan zaɓe da za mu yi ubangiji Allah ka sa mana hannu a cikin wannan al'amura na wannan zaɓe Allah ka zaɓa mana shugabanni na gari dan alfarma annabi da alƙur'ani mai magana Abdulmumin Muhammad daga jihar Zamfara wasu lokacin gamin magani. Assalamu alaikum muryar VOH gidan radio mai albarka ina ku fatan alkhairi a daidai wannan lokaci da fatan kun waye gari cikin koshin lafiya. Mai magana Jibrin Banga mai sai da mai dake jagocin Najeriya muna godiya da wannan dama kuke bamu muke tofa albarkacin bakin mu. A zahirin gaskiya yanzu siyasa ce ta kakkato wadda hakan ya zama zai iya zama mana kamar mu kula da abubuwan da ke tafiya a wannan daidai lokaci. Ina kira ga 'yan kwana matasa don Allah a kula da wannan yanayi na siyasa. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu. Biye jamhuriyar musulunci ina muku fatan alkhairi. Yau zan yi tsokaci akan tafiyar da ainihi cikin harkokin zaben cikin ƙasa nigeria muna musu addu'a. Allah subhanahu ya sa a yi shi lafiya a kare shi lafiya. Kuma ina ma 'yan uwa musulmi ikirarin cewa su yi hankali kada rudin siyasa ya shi jasu wato su shiga aikan da ba shi ba. don ka waɗannan mayya mai 'yan siyasa kuna da ganin wadda suke idan kuka zaɓe su da shekara hudu sun tafi shi kenan su koma su yi shekara hudu shekara takwas ba kwana takwas ba ne don haka nan mutum shi karatun ta natsu duk abin da mutum za shi tsaya shi sha'auna ya ga abin da ya dace da shi kun ga dai duka idan an ka gama siyasa su mayan nan kansu gami kenan ku matasa ku ne ake hauda ku yi ta hawan dokin zuciya ya tsiyace ka da a kashe wannan a cima wannan ajima wannan ajima wannan wannan ba ya zama mana alkhairi cikin kasashen musulmi baki daya ko mana fata ubangiji Allah subhanahu Allah ya ba mu shugabanni na gari muna muku fatan alkhairi wannan zabe da za a yi Najeriya ubangiji Allah ya zaba abin da ya zama alkhairi kuma Allah ya tabbatar da a yi shi lafiya a kare shi lafiya yan uwanmu ne najeriya da nijar duka ɗaya ce muna fata ubangiji allah subhanahu ya kawo mana kwanciyar hankali cikin kasashen baki daya ni ne nako ibrahim shushana wanda yake jihar maradi jamhuriyar nijar sai an jima a huta lafiya hazawa salam bayyana ra'ayinka tare da voh hausa a wannan lambar ta whatsapp sifili sifili tara takwas tara sifili uku biyar sifili shida biyar hudu takwas shida Assalamu alaikum wallahi ta'ala wa barakatu gidan Radio Iran mai magana Hassan Laji Umar daga unguwar Sabon Gari da magaram Jamhuriyar Nijar. Ina so ku bani dama zan yi tsokaci wani taro da aka yi tsakanin matasa da shamu a nan Jamhuriyar mu ta Nijar. To gaskiya abin da za mu ce wannan taro ya yi daidai kuma haka ya kamata a ce an ci gaba da yi da jami'an tsaro da matasa ana zama ana tattaunawa. gaskiya kamar batun da aka tattauna a wannan taron shi ya ja mana hankali ma na fannin tsaro da kuma shaye-shaye da matasa suke yi na ba gaira ba saba da kuma batun arman jinsi to gaskiya wannan taro haka ya kamata a ce duk ƙasa a duk cikin ƙasa ana tara matasa ana tattaunawa da su inda ina tunanin gaskiya matasa suna da babban gudunmuwa da za su daka a wannan bangare na gode ku tashi lafiya mai magana hassan da umar kan unguwar sabon gari da maganar shamfuriyar da Assalamu alaikum wa rahmatullah mai mafi OH radio mai albarka mutum mai magana jiburin banga mai sai game da ke jihar Bauchin Najeriya. A zahiri gaskiya muna godiya da jin daɗi da kuke ba mu dama muke ɗan nuna ko kuma muke faɗa ƙorafe-ƙorafen mu da kuma gaisa gaishe. Sa zahirin gaskiya yau na zo ɗan wasu ƙorafi na game da ƙasa ta Najeriya saboda siyasa ce take ƙarƙartowa. Kiran dan shine ma 'yan uwana matasa don allah su kula su sake hankali da manya-manyan nan namu na najeriya wato bi ma'ana 'yan siyasa waɗanda suke amfani da su da kwakwalensu da tunaninsu su ba su kwaya su zai su ci gaba da aikata abubuwan da ba shine ba wadda kuma daga ƙarshe su kuma in sun samu wannan kujera suka mance da waɗannan kannukan farautar nasu sai kuma su janyo iyalansu su ci gaba da kulawa da su akan karagar mulki wannan shine fata na ainihin shine kira da nake yi da fatan da ku tashi lafiya mai magana jibrin banga da ke jihar Bauchin Najeriya ku tashi lafiya. Assalamu alaikum rahmatullah sashin Hausa na Radio Musulunci ta Iran da ma al'ummar da suke sauraron wannan tasha a duk inda suke birni da karkara ina musu barka da wannan lokaci. Mai magana ya kuma mai aski ba da raka a jihar da magaram jamhuriyar Niger. Ina so ku bani dama zan tofa albarkacin bakina akan kira ga 'yan uwana al'umma na Najeriya maza da mata wanda ba su samu ba katunan zaben su ba ya kamata su gaggauta zuwa su samu katunan katunan zaɓe domin da shi ne da ƙuri'ar da katin zaɓe ne ake sauya gwamnati ake zaɓar wanda ake so domin ta yi aikin da ya dace domin ƙuri'a ita ce yanci yankin talaka wanda zai yi ya zaɓi wanda yake so allah ya kawo mana shugabanni na gari a ƙasashen na afirka da ma najeriya baki da mai magana ya kowane ba da raka jihar da magaran jamhuriyar niger ku tashi lahiya. To masu sauraro saboda yanayin lokacin da muke da shi ina ga da wannan nema kuma za mu ja birki a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai duka ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na tsara na kuma gabatar da ashirin da ma illahirin waɗanda aka ji su muke cewa a huta cikin koshin lafiya. an gaida Hassan Barka da ya gabatar da wannan shiri yanzu kuma ga duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanmu kuma da sake saduwa da ko a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. Shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin mai lamura da suke wakana a duniya da kuma yin bita a kansu da kuma bayyana yadda ake kallon lamarin ta fuskoki daban-daban shirin namu ne da allah dai zai dube ne dangane da atisayi na soji wanda dakarun kare juyin juhalin musulunci na kasar iran wato irgc suka gudanar a cikin makon nan wanda hakan yake zuwa a matsayin wani sako ga isra'ila a barazanar da ta yi na kai hare a kan cibiyar nukiliya na kasar ta iran kuma yadda ake kallon wannan atisayi ta fuskoki daban-daban da kuma martanin masana harkokin tsaro daga isra'ilan wanda shine abin da shirin zai dubi a kansa da yardar allah da fatan masu za a biyu mu sannan a hankali domin jin cikakken shirin. asabar 25 ga watan disamban shekara ta 2021 da muke ciki ne dakarun kare juyin juhalin musulunci na kasar iran wato irgc suka kammala wani atisayi wanda suka gudanar wanda suka ɗauki tsawon lokaci ba su gudanar da irinsa ba inda aka gwada manyan makame wanda kasar ta iran din ta kera daga sai kuwa hadda manyan makamai masu lizami waɗanda suke cin dogon zango na dubban kilomitoci waɗanda za a yin amfani da su wajen kai hare-hare a cikin ƙasashe daban-daban daga cikin ƙasar ta iran kamar kuma an gwada wasu daga cikin makaman kariya wanda ƙasar ta iran ta ƙera waɗanda za su iya kakkaɓo jiragen sama ko kuma su kakkaɓo makamai masu lizami kamar da kuma aka gwada wasu makaman waɗanda za a iya kai hari da su a cikin ruwa waɗanda za su iya tarwatsa manyan jiragen ruwa na yaƙi kamar da kuma an gwada wasu makaman da za a iya harba su daga cikin ruwa domin su sauka a kan doron ƙasa bayan haka kuma an gwada wasu makaman waɗanda ake yin amfani da su ta hanyar harba su daga doron ƙasa zuwa cikin ruwa wanda kuma dukkanin gwaje-gwajen da aka yi ɗin iran ɗin ta bayyana cewa sun gudana a cikin nasara ba tare da samun wata matsala ba wannan atisayi da dakarun kare junju halin musulunci na kasar iran sa gudanar ya zo ne dai biyo bayan barazanar da isra'ila ta yi na yiwuwar kaddamar da hare-hare kan cibiyoyin nukiliya na kasar iran kamar da kuma kasar amurka ta bayyana cewa tana tattaunawa da isra'ila din domin yin aiki na haɗin gwiwa domin ɗaukar matakai waɗanda suka dace domin tunkarar barazanar da suka ce iran din tana yi ga zaman lafiyar su baya ga haka kuma wasu daga cikin manyan jami'ai ta fuskacin tsaro a kasar ta amurka musamman ma dai wasu tsaffin ministocin harkokin tsaro a kasar sun bayar da shawara ga joe biden da ya ɗauki matakai na yin barazana ga kasar iran domin hakan ya tilasta ta ta amince da sharuɗan da amurka ta gabatar a zaman tattaunawar shirin nukiliya wadda aka fara gudanarwa a birnin vienna na kasar austria a 'yan makonnin da suka gabata ba ga kuma wasu daga cikin manyan janar-janar na isra'ila waɗanda suka gana da takwarorinsu na ƙasar amurka suna bayyana cewa ƙaddamar da hari a kan iran a wajensu ba abu ne mai yiwuwa ba amma hakan zai iya ne kawai idan amurka ta tsoma baki ko kuma ta taimaka ma isra'ilan wanda kuma wannan sananan lamari ne ga ita kanta ƙasar amurkan da a wasu lokuta ta kan jakunan isra'ilan akan ta guji ɗaukar duk wani mataki wanda zai iya zama na tsokana ko kuma yin gaban kanta dangane da al'amura da suka shafi ƙasar iran domin kuwa abubuwan da za su iya biyowa baya ba lamari ne mai sauƙi wanda isra'ila za ta iya shanye shi ba wani abu wanda a wannan karan atisayen na dakarun irgc ya sha bamban da sauran waɗanda aka gudanar a lokutan baya shine har da yadda aka guda wasu sabbin jirage na yaƙi masu kai hari da kuma ƙunar baƙin wake marasa matuƙi wanda wani shine karan farko da ƙasar iran ɗin ta fitar da waɗannan jirage da ta ƙera sannan kuma an gwada su a cikin nasara babban kwamandan dakarun kare jun halin wato janar salami ya bayyana cewa wannan atisayi wanda suka gudanar yana ɗauke da saƙonni daban-daban babban saƙon da yake ɗauke da shi dai shine isra'ila ta san irin maganganun da take yi cewa da wani abin da ta aiwatar na ganganci kan tashoshin nukiliya na kasar iran kai hari ne ko abin da ya kama da haka to abin da zai biyo bayan wannan akan ta sai ya fi muni kamar kuma ya bayyana cewa lamarin ba zai tsaya nan ba duk wani wanda ya tsaya tare da isra'ila ko ya taimaka mata wajen kaiwa kasar ta iran to martanin da iran din za ta mayar zai hada har da shi baya ga kuma ya bayyana cewa dukkanin sansanoni na sojan amurka da suke a cikin kasashen yankin gabas ta tsakiya baki ɗayansu suna ƙarƙashin na'urori na rada ne na makamai masu linzami na ƙasar ta iran baya ga haka kuma a karan farko a wannan atisaye an yi amfani da wasu sabbin na'urori na rada waɗanda suke sarrafa makamai masu linzami daga tazara mai nisa wanda kuma a lokaci guda za su iya hango su makaman da suke tahowa domin yin amfani da makaman da za su iya kakkaɓo su daga nesa kamar yadda aka yi amfani da wasu daga cikin irin waɗannan na'urorin rada a lokacin da donald trump ya bayar da umarnin yin amfani da jirgi maras matuƙi domin gudanar da ayyukan leƙen asiri a yankin hormuzgan a kan iyakar iran da kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa a cikin tekun fasha wanda kuma iran ɗin ta yi amfani da irin wannan rada wajen gano jirgin da kuma kakkaɓo shi a lokaci guda. sannan kuma manyan masana ta fuskacin tsaro daga bangaren isra'ilan sun bayyana cewa hakikanin gaskiya shine abinda iran take faɗi abu ne wanda isra'ila kamata ta kalle shi da idan basira domin kuwa sau da yawa iran idan ta yi gargaɗi ga isra'ila abinda take faɗa shine take nufi sabanin isra'ila wanda aksarin abubuwan da take faɗi dangane da ƙasar ta iran barazana ce domin kuwa ba a taɓa ganin hakan a aikace ba wannan ya sanya wasu daga cikin manyan na hannun damar ministan tsaron isra'ilan suka shawarce shi da cewa a sakin tunani dangane daukar duk wani mataki na soji a kan cubiyar nukiliya na kasar iran domin kuwa ba a san me zai je ya kai ya komo ba ga ita kanta isra'ila da ma yankin baki daya da rama daga cikin masana kan harkokin tsaro na ƙasa da ƙasa dai suna ganin cewa da wuya isra'ilan ta iya yin gigin kai hare-hare akan cibiyar nukiliya na kasar iran kamar yadda ke faɗa kamar yadda ita kanta amurka a zahiri abubuwan da take bayyanawa na goyon bayan isra'ilan da kuma cewa za ta taimaka mata wajen kaddamar da irin wannan farmaki akan cibiyar nukiliya na kasar iran masanan sun yi imanin cewa magana ce ta fata baki domin kuwa abin da zai biyo baya ita kanta kasar amurka ba zai mata daɗi ba kasantuwar cewa tana da dubban sojoji da suke sansanoni daban-daban a cikin kasashen yankin gabas ta tsakiya a nasa bangaren shugaban kasar iran din ibrahim ra'isi ya isar da wani sako ga dukkanin kasashen yankin gabas ta tsakiya musamman ma dai kasashen yankin tekun fasha da suke makwabtaka da kasar ta iran da cewa su kwantar da hankalinsu atisayin da dakarun irgc suka gudanar ba shi da wata alaka da su sannan kuma iran din ba da niyyar cutar da wata ƙasa a cikin ƙasashen yankin gabas ta tsakiya lade kawai hakan an yi shi ne domin ya zamanto izina da kuma darasi ga duk wasu masu yunkurin yin shishigi a kan ƙasar ta iran sannan kuma ya bayyana cewa atisayin yana ɗauke da sako na zaman lafiya da kuma ƙara tabbatar ma al'ummomin yankin cewa su da kansu za su iya yin aiki tare wajen tabbatar da tsaro a yankin nasu ba tare da yin katsalandan ko kutse ko tsoma baki na kasashen ƙetare ba duka dai wannan lamari yana zuwa ne a mahangar masana cewa isra'ila tana yin barazanar kai hari ne akan cibiyar nukiliya na kasar iran a daidai lokacin da ake gudanar da tattaunawar birnin biyana domin sake farfado yarjejeniyar nukiliya da aka cimmawa tsakanin iran ɗin da manyan kasashen duniya a shekara ta 2015 domin kuwa cimma matsaya da kuma yarjejeniya da rattaba hannu a kan sake farfado da yarjejeniya farko to lamari ne wanda zai bakanta wa isra'ila matuka domin kuwa zai kai ga ɗaukewa iran takunkuman da aka kakaba mata na tattalin arziki da kuma ɓangare daban-daban da suka shafi harkokinta na makamai da kuma ayyuka na kasuwanci a yankin gabas ta tsakiya da kuma sauran ƙasashen duniya wanda kuma hakan a mahangar isra'ila zai kara wa iran karfi ba ta fuskacin tattalin arziki kawai ba har ma ta fuskacin ayyukan soji da tsaro a yankin gabas ta tsakiya. masu saurari lokacin da muke da shariga ya kawo jiki dole anan zamu ja lizamin shirin sai a saduwa ta gaba za a je mu dauke da wani jigon kafin lokacin abin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. to sai a gya zama domin a ji shirin nan na guzurin hanya. Guzurin hanya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين jama'a masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakato barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na guzirin hanya kamar yadda muka sani ne cewa wannan shiri ƙoƙari yake ya ɗora mu akan hanya ta yadda za mu gazance a cikin shiri na komawar mu zuwa ga Allah subhanahu ta'ala mun yi ƙoƙari mun kakkawa maganganu na magabata da kuma gozirin da ya kasance za mu riƙa a wannan tafiya mai nisa wacce za mu koma zuwa ga ubangiji subhanahu ta'ala to kamar yadda muka alkawari a wancan shirin cewa wannan shirin mu na yanzu za mu ɗan yi wani gajeren bayani la'alla ma ba wannan shirin kaɗai ba har shirinmu na gaba a kan cewa ina ne muka dosa ne har muke cewa a riƙe guziri riƙo da guziri na inda aka dosa yana da muhimmanci kamar mutum ne kamar yadda na ba da misali zai tafi haji to bai taɓa zuwa hajin nan ba bai san menene a can ba yaya abubuwa suke a can sai ka zo ka ce da shi ya riƙe guziri fa a wannan tafiya da zai ta zuwa wannan hajji din to amma shi la'alla ya yi tunanin hajin nan in an je can komai za a same shi cikin sauƙi ne ba ma a bukatan wani guziri bai san kuma kowa ya je can din nafsi nafsi ba ce a hajji din kowa kansa ya sani saboda kana neman wani abu ne wa kanka abin da ka je ladan Allah kake nema manfa'a ne amfani ne naka na kanka da dai abin da ba a rasa ba wato kowa ka gani in kai je hajjin nan kowa ta kansa yake abubuwan da yake so ya tsururuta domin kansa to kaga in ka tafi kai baka da guziri sauran mutane sun tafi da guzurorin su za ga su suna yin abubuwa kai kuma za ka zama abin tausayi wannan abubuwa na ga misali ne kurin na duniya amma idan an ce a riƙe guziri na koma zuwa lahira to lahira nan dai ba wanda ya je ya gano ya dawo gara ma shi hajji da muka kawo misali watakila an ka tambayi waɗansu wanda suka je wacan shekarar ko shekarun baya da suka gabata za su ce da kai a ka rike guziri kaza ka yi kaza ka yi kaza saboda ni lokacin da naje an na fatukanci matsala kaza da kaza to amma lahira ba ka take ba duk wanda ya shiga kabari baya dawowa balle ba mu labarin me ya gano me ake cike waye abin da kurin muke kokari ko kuma muke fahimta dangane da tafiyar da za a tafi ko kuma inda za a je din shine ta hanyar nasusi nasi ko dai ta hanyar bayanan alkur'ani ko kuma hadisai a nan ne muke fahimtar me ke gudana ko kuma me zai faru da dai abin da ba a rasa ba to idan muka dubi kamar yadda muka ce gurin da za mu menene abu hakikatan yake tattare da wannan guri yaushe za a tafi gurin da yake kamar yadda muke ishara babu wanda ya sani saboda ba wani dan adam a duniya nan da ya san ranar da zai tafi zuwa ga Allah ba wanda ya san gaibu yaushe za ka bar duniya yaushe za ka kama hanya yaushe za ka tafi ba wanda ya sani to kaga kenan kowane lokaci ya kamata mutum ya zama cikin shiri shiri ko mafi girma shine ya zama ka riƙe guziri tare da kai ta yadda da an ce bismillah a fito to kaga a shirye kake za ka kama hanya ne kurum can ɗin da za a je yaya yake menene za ka tarar to a takaice bayani a dunkule dangane da inda aka dosa ina za a je za mu yi wani abu wanda yake mai muhimmanci na matashiya ko kaƙi ko so? a cikin gidanku ko a unguwarku ko a danginku akwai wanda ka san shi kuke mu'amala da shi la'allah mahaifinka ne mahaifiyarka ce kaninka ne ƙanwarka ce wani naka ne dangi ne ko makota ne a takaice dai ba za ka rasa wani wanda da ka san shi kun yi mu'amala kana ganinsa yana shiga yana wanka ya yi shiga mai kyau ya fito ko ya tafi aiki ko ya je makaranta ko ya je ba za a rasa wanda dai ka sani a cikin wannan rayuwa ta duniya ba amma an waye gari yanzu baya nan ina ya tafi ya mutu to wannan mutuwar da ya yi ina ya dosa me ya faru wannan abin ya kamata kowa da yi wannan yawa kansa tuntuntuni duk wanda aka ce ya mutu yanzu inda ka san shi nan gidansa da ka sani din nan motarsa da ka sani yana shigan nan ko kuma mashin dinsa ko kekensa kayan nan nasa da ka sani yana sawa ya ado ya fito din nan yanzu duk gaba ɗaya baka ganin ko ɗaya daga ciki duk wani gurbi duk wani alamu nasa ma yanzu babu wani ma za ga cewa hatta sunansa ma an manta da shi so ina suka tafi wannan ya kamata mu fara kawo kan mu tambaya wannan tambayar ita za ta sa ka yi tuntuntuni na cewa to a shefa gurin nan da suka tafi tunda dai ba su dawo ba shekara ɗaya biyu uku goma talatin hamsin ma har kai maka tsofe baka ga sun dawo ba baka ji labarinsu ba duk wanda suka tafi nan sun tafi ana nan kuma za ga ana yin ɗauki ɗaya ko a unguwarku ko a danginku yau wancan a ce ya mutu a je jana'iza jibi a ce wancan ya rasu a tafi jana'iza wasu lokutan ma kai da waɗansu kuna tafiya a mota a yi accident na kusa da kai wanda kuke hira ka ji an ce yanzu ya bar duniya shi ma duk waɗannan abubuwan suna faruwa abin da yake mai muhimmanci ina aka tafi ina suka kama hanya suka shiga abin da muka sani dai shine idan mutum ya bar duniya aka zare ransa akan ɗauke shi a yi masa wanka a sa masa likafani a ji a yi masa sallah mutane musulmai a taro a yi jana'iza a kama hanya a ji a haƙa rami a sashi a ciki to shin su wanda aka yi musu haka matattu suna nan har gobe har jibi a cikin wannan ramin da aka sa su mai suna kabari ko kuma ina ne suka tafi har muke cewa a cikin wannan shiri yan uwa mu riƙe guziri tafiya ce mai nisa in tafiya ce mai nisa yana buƙatan a yi riƙo da guziri wanda mutum zai samu ya fanshi kansa ko kuma ya yi wa kansa kiyamun laili ya taimaka wa kansa da kansa to idan muka yi wani abu na tuntuntuni dangane da al'amura na mutuwa za mu ga cewa hadisai sun yi bayanai masu muhimmanci malamai ma masana al'amura na halittar ɗan adam sun yi bayanai mai zurfi dangane da al'amuran ɗan adam shi ɗan adam hakikatan wani abin halitta ne wanda yake ya ɗauki janibi biyu janibi biyu nan akwai ruhi akwai kuma jasadu wato akwai jikin ɗan adam akwai kuma ruhin ɗan adam allah subhanahu ta'ala a duk nasusi da nasus ɗin da muke karantawa mun fahimci cewa ubangiji subhanahu ta'ala rai ɗin nan busa shi yayi hura shi yayi a cikin jikin ɗan adam da aka kera wato asalin ruhi na Allah subhanahu ta'ala ne sun da Allah a cikin alkur'ani yana nuna cewa shi dan adam din nan na faktu fihi min ruhi ne wato ubangiji ki ni ne na hura masa daga ruhi na daga ruhi na Allah subhanahu wata'ala yas'alunaka anir ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa qalila Allah ta'ala ki cewa da manzansa suna tambayar ka dangane da ruhi ka gaya musu ruhi wani abu ne daga cikin al'amarin ubangiji na ku kuwa dangane da ruhin nan ba abin da aka baku na ilimi sai kaɗan wato ba wani wanda zai gaya maka hakikanin mai ruhi babu shi to idan ɗan adam allah subhanahu ta'ala yana so ya kasance ya halicce shi to sai ta hanyar auratayya miji da mata su haɗu a samu cewa an yi wani abu na haihuwan wannan yaro ko kuma wannan jariri da za a haifa to wannan jariri da aka haifa jikin aka kira a mahaifa jikin ne allah ta'ala yake so a samar ta hanyar auratayya a lokacin da aka fara halittar jikin nan mani ne eh, gudan jini ne tsoka ce Allah ya sa mata kasusuwa gashi nan Allah ya faɗi matakai-matakai na halitta nan a cikin suratul muminun ma farko farko Allah ya wannan bayani to aka kai wata marhala a cikin mahaifa din nan Allah ta'ala sai kuma ya busa rai sai a busa rai a cikin wannan jikin da Allah ya kera shi a cikin mahaifa to dan adam aka haifo shi ana haifo shi daga nan zai rayu a duniya jarabawa ya zo dama to sannan kuma bayan wani lokaci zai koma zuwa ga ubangiji wa ta'ala to wannan da ake binnewa a cikin kabari menene ake binnewa shin ana binne ruhin ne da jikin ko kuma a cikin ruhin da jikin akwai abin da ake binnewa banda ɗaya to wannan shine bayanin da ya kamata mu yi mu fahimci makomar da ake tafiya shin kabarin nan an sa mutum an binne shi an tafi shi kenan da ruhinsa ne da jikinsa suna cikin kabarin nan ko babu wani abu da zai gudana an an yi haka an gama shi yasa ba maganin mutane suna dawowa ko kowa ya abun yake to akwai bayani mai muhimmanci ta wannan bangaren sai dai gashi an ce da mu lokaci yayi to amma insha Allah a shirinmu na gaba a wannan shiri na guzurin hanya za mu dora daga inda muka tsaya. wa ala muhammadin wa alihi tahirin Dama da Allah, ma sauraro yanzu kuma ga shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ko a cikin wannan shirin na Afirka a yau. Shirin da kan rubi akan wasu daga cikin mahimman batutuwa da suka shafi wasu daga cikin kasashen nahiyar Afirka ko kuma batutuwa na kasa da kasa da suke da alaƙa da nahiyar Afirka A yau shirin namu zai dubi ne akan wasu daga cikin batutuwa na siyasa a ƙasar Mali. da wasu batutuwan da suka da alaka da tsaro a wannan ƙasa kamar kuma za mu duba wasu batutuwan wasu ƙasashen na afirka gwargwadon yadda lokaci ya ba mu hali da fatan masaurare za a biyo mu na hankali daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. yanzu dai za a iya cewa batun takaddamar da ake ta yi a tsakanin gwamnatin soji ta ƙasar mali da kuma gwamnatin kasar ivory coast wanda hakan ya sa alaƙa tsakanin ƙasashen biyu ta yi tsami a cikin kwanakin baya-bayan nan shine batun kame sojojin ƙasar ivory coast su 49 da gwamnatin ƙasar mali ta yi a kwanakin baya wanda kuma a halin yanzu wannan batu ya zo ƙarshe bayan da shugaban gwamnatin sojin ƙasar mali ɗin kanal asimi goita ya yi afuwa ga sojojin ƙasar ta ivory coast sanarwar da mai magana da yawon shugaban kasar ta mali wato kanal abdullahi mega ya fitar ta ce kanar asimi guita ya yi afuwa ga 'yan kasar ivory coast su 49 da bangaren shari'a na kasar mali yanke musu hukuncin ɗauri a lokutan baya wanda da yana zuwa ne banda wata kotu a kasar ta mali ta yanke hukuncin ɗaurin shekaru 20 a gidan kaso ga sojoji tare da tsare su a kasar wanda hakan ya haifar da cece-kuce na diplomasiya a tsakanin kasashen biyu don farko dai an sako sojoji uku daga cikin waɗannan sojoji a watan satumbar shekara ta 2022 bayan an cafke su a filin sauka da tashin jiragen sama na birnin bamako fadar mulkin kasar ta mali kotun dai ta ce an samu sojojin kasar ta ivory coast da laifin yi wa gwamnatin kasar ta mali zagon kasa ta hanyar kawo cikas ga sha'anin tsaro a kasar tamali. a ranar talatin ga watan disamba ne aka yanke wa sojojin hukunci na daurin shekaru ashirin a gidan kaso a ranar 29 ga watan disamba ne dai aka buɗe shari'ar a birnin bamako babban birnin kasar tamali kuma washe gari aka kammala ta shari'ar dai ta zo ne a lokacin da ake shirin kammala wa'adin ranar ɗaya ga watan janairu da shugabannin kasashen yammacin nahiyar afirka suka sanya wa kasar ta mali na sakin sojojin kasar ta ivory coast ko kuma su fuskanci takunkumai masu tsanani to a wani bangaren kuma wanda ya shafi batutuwa na tsaro kungiyar alka'ida ta ɗauki alhakin harahare na kashe mutane biyar a kasar ta mali kungiyar ta alka'ida ta alhakin kai haraharen guda biyu wanda sa kashe mutanen biyar waɗanda suka hada da fararen hula guda uku da kuma jami'an tsaro su biyu a ranar litinin din makon da ya gabata mayakan kungiyar na alka'ida sun kai hararen ne a garuruwan marka congo da kuma kasela wanda suke kan babbar hanyar birnin bamako zuwa sego a kudu maso gabacin kasar ta mali yankin da ba kasafai ake fuskantar matsala ta ta'addanci ko kuma matsalolin da suka shafi tsaro ba kasar mali wata take yankin sahel ta kwashe tsawon shekaru goma tana fafatawa da 'yan ta'adda masu ikirarin jihadi wanda daga bisani kuma wannan batu ya bazo zuwa makwabciyar ta jamhuriyar nijar har ma da burkina faso gwamnatin mulkin soja ta kasar mali din wadda take a kan karga mulki a halin yanzu tun daga shekara ta 2020 ta kawo sojojin haya na kasar rasha da nufin su taimaka mata wajen horar da sojojin kasar domin yaƙi da 'yan ta'adda da kuma tabbatar da tsaro a faɗin kasar matakin da ya haddasa tsamin dangantaka tsakanin kasar ta mali da kuma kasashen yammacin turai musamman ma dai faransa wadda ta yi wa kasar ta mali mulkin mallaka sakamakon ɗaukar matakin da kasar ta mali ta yi na gayyatar sojojin rasha domin gudanar da ayyukan tsaro da kuma horar da jami'an tsaron kasar musamman ganin yadda a halin yanzu ake takun saƙa a tsakanin gwamnatin kasar ta rasha da kuma kasashen yammacin duniya. wajen kasar chadi gwamnatin kasar ce ta ce ta dakile wani yunkurin juyin mulki tare da kame waɗanda suka kitsa yunkurin juyin mulkin gwamnatin sojin ta kasar chadi ta sanna dakile yunkurin juyin mulkin ne a kasar wanda wasu manyan sojoji da kuma wani fitaccen darajin kare haƙƙin bil'adama na kasar gwamnatin ta ce sun shirya sanar da gwamnatin Chadi ta fitar ta bayyana cewa manyan sojojin su goma sha ɗaya barade berde shugaban hukumar kare haƙƙin bil'adama na ƙasar su ne sa kitsa wannan yunkurin jin mulki a cewar gwamnatin sojojin a cewar kakakken gwamnatin ƙasar ta chadi aziz muhammad saleh an kame mutanen tun bayan takwas ga watan disamba na bara kuma ta ne aka buɗe bincike na musamman a su game da tuhume-tuhume waɗanda suke da alaƙa da karya dokoki na kundin tsarin mulkin ƙasar ta chadi aziz muhammad ya ci gaba da cewa tuni kotu ta yi umarni na ci gaba da tsaro na mutane yadda ake ci gaba da faɗaɗa bincike don gano sauran masu hannu da kuma gurfanar da su a gaban kotu domin a tabbatar musu da laifukansu a cewar gwamnatin kasar ta chadi karkashin jagorancin muhammad idris debi tana yin yakacin kokarinta da kuma tsantsan wajen ƙarin haske ga jama'a akan ayyukan da suke da alaƙa da wannan batu tun bayan mutuwar idris debi etno a watan afrilun shekarar 2021 ne dai muhammad idris debi ke jagorantar kasar sai dai ana ci gaba da fuskantar bore musamman ma bayan matakin da babban taron ƙasa ya ɗauka na ƙara masa wa'adin tafiyar da mulki sabanin alkawalin da ya ɗauka na miƙa mulki ga fararen hula a cikin ƙasa da shekaru biyu bayan ɗarewarsa akan shugabancin ƙasar ta chadi bayan mutuwar mahaifinsa kwa watan oktoba an yi wata gagarumar zanga-zanga ta kyan jinin gwamnati sai dai ta kai ga kisan mutane hamsin ciki har da jami'an tsaro goma yadda kuma aka kame wasu mutane 601 ciki har da kananan yara 83 tare da garkame su a gidan yari na koro toro mai nisan kilomita 600 daga birnin injamina fadar mulkin kasar ta chadi to a kasar murtaniya kuwa an haramta wa tsohon shugaban kasar ne yin bulaguro daga kasar da hukumomi a kasar suka haramta wa tsohon shugaban kasar wato muhammadu wald abdulaziz wanda yake fuskantar shari'a akan zargin cin hanci da rashawa fita daga kasar zuwa kasashen waje rahotanni da kasar ta murtaniya suna cewa dai a ranar laraba da ta gabata jami'an tsaro suka hana tsohon shugaban kasar yin bulaguro bayan ya isa filin sauka da tashin jiragen sama na birnin nouakchott wanda abdulaziz dai ya wallafa a shafin sa na facebook cewa 'yan sandan siyasa ne suka hana ni fita daga kasar ko da dai babu wani takunkumi na shari'a wanda ya hana ni hakan tsohon shugaban kasar na murtaniya wanda ya karbe iko a kasar sakamakon wani jin mulki wanda ake a shekara ta 2008 ya sauka a shekara ta 2019 bayan wa'adin mulki guda biyu a kan kujerar shugabanci muhammad wald gazuwani wanda ya kasance tsohon janar a rundunar sojan kasar ta murtaniya shi ya gaje shi a shugabancin kasar muhammad wald abdulaziz yana fuskantar shari'a tare da wasu mutane su goma sha ɗaya bisa zargin cin hanci da rashawa azurta kansu da dukiyar ƙasa tun daga lokacin da ya karbi mulki har zuwa lokacin da ya sauka waɗanda aka tuhuma dai tare da tsohon shugaban ƙasar za su gurfana a gaban kotu a ranar 25 ga wannan wata na janairu a cewar ma'aikatar shari'a ta kasar murtaniya to jama'a masu saurari lokacin da muke da shi ya riske mu dole anan ya kamata mu ja lizamin wannan shiri sai a saduwa ta gaba da Allah za a je mu dauke da wani jigon don haka kafin lokaci a madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. amma a takaice. jakadan kasar iran a majalisar ɗinkin duniya ya yi kakausar suka kan wulakanci da sabon ministan tsaron haramci kasar isra'ila ya yi a harabar masallacin al'aqsa da ke tsohon birnin kudus amir sa'id irabani ya shaida wa wani jami'in tsaro na majalisar ɗinkin duniya cewa muna kira ga kwamitin tsaro da ya yi allah wade da cin zarafi da laifukan da gwamnatin sahiyoniya take yi a yankunan falasɗinawa da ta mamaye da kuma tilastawa gwamnatin marabin doka da oda da ya kiyaye dokokin kasa da kasa gami da ƙudurorin majalisar ɗinkin duniya da suka dace an gudanar da taron majalisar ɗinkin duniya don tattauna kan al'amuran baya-bayanan ne a birnin kudus a makon da ya gabata irabani ya ce abin takaici ne da da gwamnatin sayoniya take keta hakkin bil'adama da ka'idojin jin kai na ƙasa da kasa a yankunan falasɗinawa da ta mamaye game da tsokana a tsare da kuma wulakanta wurare masu tsarki a ƙasar falasɗinu babban bankin najeriya cbn ya haramtawa bankuna baiwa kwastomominsu sabbin kudaden naira a cikin bankin binciken ya ce maimakon haka bankunan su tabbatar da cewa sun loda sabbin takardun kudaden a na'urorin atm don su wadatu a hannun 'yan najeriya da haka muka zo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci da fata an ji daɗin dukkanin abubuwan da aka saurara sai da kafin mu karkarin yi kwana da kuma muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma can da rana idan mai duka ya kai mu muni lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh